sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى بكرم من الكاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yinin ramadana na sha takwas ko na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu wanda ta yi daidai da a tara ga watan hudu na shekarar miladiya uku. muna nan dai a suratul kafi da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta arba'in da biyar بسم الله معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح أصبح حشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ربك ثوابا وخير أملا نعم waɗannan ayoyi masu albarka da daraja suna da alaƙa da kissan wannan mutumin jiya da aka halaka gonakinsa duk wanda ya yi la'akari zai ga a kissar me ya kai shi ga kafurcewa Allah da shirka da Allah da ya kai shi ba dukiya ba ne dukiya ce ta kai shi da duniya cewa duniya ta samu duniya ta buɗu dukiya ga tanan ana bushasha ana abin nan sai Allah ya to galiban abin da ke halakar da mutane shine duniya ta samu idan duniya ta samu to zaka ga wani gaba ɗaya kuma ya sake hanyar Allah to wannan kamar Allah yana so ya mana hannunka mai sanda kun ga wannan mutumin da ya shirka da Allah yace alkiyama ba za ta zo ba gonan ba za ta kare ba kaza da kaza saboda fa duniya ta samu ne saboda dukiya ne ta samu da duniya ta buɗu to sai Allah maɗaukacin sarki yana so ya nuna mana mecece duniyar in duniyar ta samu mecece meye duniyar in ta samu duniyar ma banza ne ma ashe ba komai ba ne duniya tsantsanta ba za ta kai ka aljanna ba duniya tsagwaranta haka ba za ta taɓa kai ka ga rahamar Allah da yardan Allah subhanahu ta'ala ba to wancan yanzu gonakin dan sun ruɗe shi dukiya ta ruɗe shi har ya yi shirka da Allah ya butulce kuma ga dukiyar ta zo kuma Allah ya halaka ta to ba dukiyar ba duniyan ba imani ba tsuntsu ba tarko la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to shine Allah maɗaukacin sarki dama in ya ka abu don ya zamanto mana mu wa'azi ne da abun la'akari kada mu yadda mu biye ma irin waɗannan sai Allah ce to duniyar da ake hankoron samun taɗin har a saki layi a saki Allah ya Muhammadu buga musu ya duniyar take su gane ta Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum masalan hayati dunya ka buga musu misalai yanda ita rayuwar duniya gaba ɗayanta da dukiyar da mulki da duk abin da ke cikin taɗin buga musu misalinta su gane buga musu misali in kai mai mulki ne a nan duniya to ga yanda duniyar take in kai mai dukiya ne ga yanda dukiyar take in kai yawan ƴaƴa ne kake alfahari da su ga ta nan komai bari a buga maka misali yace ita wannan rayuwar duniyan in ji Allah subhanahu wata'ala kama'in kamar ruwan sama ne an anzalnahu muka saukar da shi mina sama'i daga sama ɗazu babu ruwan ɗazu babu ruwan ƙasa a ƙeƙashe take ƙasa a bushe take ana cikin mai ana cikin abin eh, eh, nan menene rani ana rani yanzu je ka duba duk inda ka duba yanzu rani ake ko ina a ƙeƙashe yake ciyawar ma ta mace ta dandake komai babu shi gonan ma ga ta nan babu ita ba abun da za ka tsara yanzu ka shuka ya fito ƙasar ma ta sandare ta daskare to haka duniyar take ana nan ana nan ana nan sai ga ruwan sama an zannahu minas sama'i muka saukar da shi daga sama ruwan sama ruwan sama ya yi ta sauka ya yi ta sauka ya yi ta sauka fahsalaba bihi nabatul ardi sai ruwan sama ya cakudu ya cakuɗe da menene da tsirrai da suke ƙasa nabat shi ne tsirrai sit. yanzu ko ciyawa akai ko wata bishiya in ta yi ƴaƴa ta kakkaɓe ta kakkaɓe za ka ga irin yana zuba a ƙasa ne irin yana zuba a ƙasa to irin wannan irin idan aka yi ruwan sama ya cakudu da laka da taɓo ga ruwan sama sai ka ga shi kanshi shi da kanshi ya ga da ikon Allah yana tsirowa yana tsirowa yana tsaga ƙasa ciyayi ma ya ga su ma suna tsirowa ai ba mu muke shuka ciyayi ba akwai su ma irin su da yake in ciyawar ta bushe sai irin ya kakkaɓe ya zube a nan ko gona ce aka girbe ta ka je lokacin na ya ka ga irin kwaye-kwayen nan da ba a tsinta ba sai eh, sai kaga su ɗin ne suke tsirowa to yanzu ruwan sama ya sauka fahtalafa ya cakuɗe ya eh, gwamutse da nabatul ardi wato iri da ciyawa da shuka ta ƙasa fa asbaha hashiman sai kaga lokacin da ciyawa ko kuma gonaki suka fito sai ka ga gonakin masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne maiwa ne gero ne ba abin da babu ma malam sai ka ga ya fito ya yi kore shar ya fito ya tsaya kawai yana ban mamaki kowa yana mamaki ka ji gonakin na yadda suka yi kyau ka ji waɗannan gonakin sai ka samu manomi ma baya iya wuni a gida mini-mini sai a neme shi a gida haika ka ji a ah, ya ɗan fita gona ya fita gona gonan gata nan iya ganin kama malam ta yi kyau ta yi kore ta yi yabanya ta yi ƴaƴa ta ba da tsiro yadda ake so wani ta yi kaga manomi ya je gefen ta kawai ya zauna ya ɗan kwanta yana shan iska da ƴar fatanya haka ba wai aiki zai je ba fa a'a yanzu yana jira ya ga kawai eh, eh, sakamakon abin da zai girba wani ga ya wuni akan dutse yana ta kallon gona yana ɗan zagaye gona ya ga wani ɗan tushen cewa haka ƴar cas ya sare ya mai da fatanya a kafaɗa yana ɗan yawo masha Allah gona ta yi kyau bai iya wuni a gida saboda yanzu hankalin shi gaba ɗaya koma kan me kan gonan gonan ta zama to very very attractive tana jan hankali sai ka ma in waje ya yi kyau ya yabanya ya kaga nan ake tsaya a yi hoto da kaga wata bishiya ta ɗan fidda fulawa ko waɗansu 'yan fulawa ko wani daji ya yi kore shar sai kaga an tsaya ana ɗan selfie haka ana ɗanyi ana ɗanyi ana ɗanyi haka ga wuta haka gefen wata fulawa gefen wata shuka amma inda rana ne ko ina ya ci murmushe za za ka yi salfi a nan ba inda za ka yi salfi ita ma kanta ba ta da kyau gani to gona haita ta zamanto ta shiga zuciyar manoma kawai saboda ban sha'awa ga ta nan koriya shar lokacin manomi ma mai kiwo ma in ya taɓa tushe ana iya mutuwa ya ce ga faɗa ta ya kaure tsakanin mai makiyaya da manoma saboda saniya ta zo ta taka wani gu ta taɓa tushe ta cine ta zare wannan shi kuma gonan na yana jinta kaman a cikin zuciyarsa fa aka nome ta haka yake jinta kana taɓa ta yaji kamar zuciyar shi ka taɓa sai zai kaga an kaure ana faɗa ana kisa Allah rufa mana asiri saboda tsaban yadda gonan ta shiga zuciya amma ana nan ana nan ana nan da zaran gonan nan ta yi ƴaƴa ta an girbe ta shi da kanshi zai ɗau fatanya ya zo ya sare ta da majirbi. amma da da sake wannan kolin baka isa ba yanzu sai a mutu to amma yanzu shi da kanshi zai zo ya sassare ta saboda ba ta da kyan gani yanzu ta bushe ta yi karmami idan aka cire amfanin gonan kuma shi da kanshi zai gayyato masu ciwon masaya a zai ce a zo a ci karmami a sa shanu a sa dabbobi a ci shi da kanshi zai gayyato su to sai kaga gonan nan ta zamanto fa asbaha hashiman sai ta zamanto yanzu karmami ta bushe ta yankwane ta kakkarye ta fatattake ta zuruhur ya ga iska kai yana daukan karmamin ba da an yi yar guguwa ya kaga karmami sun tafi don yanzu tana da kyon gani ta zamanto karmami to Allah ya ce gaba ɗaya rayuwar duniyan da abin da ke cikinta na arziki da mulkin kamar period ɗin kawai kamar lokacin da ruwan sama ya sauka tsirrai suka yi kyau suka jawo hankalin mutum zuwa su bushe su yankwane a shari a sare a girbe kwata-kwata abin da Allah ya baka, har an yi zamanin har ya wuce kwatankwacin kan ruwan ya sauka zuwa a yi girbi ne kawai duk abin da ke birge kan yanzu ya wuce yanzu ya to karmami fa haka rayuwar take ka zamanto miloniya yau mai hamshakin mai kuɗi to ɗan lokaci kaɗan ne za ka kai da kuɗin naka sai ka ga ka fara baka jin test ɗin waɗansu abinci ma waɗansu abubuwa ma baka iya cin su haƙorin nan lallaɓa shi kake ba zai iya fasa ƙashi ba tantakwashi kana ganin shi ma malam sai ka gaba ka iyawa irin biskit bon in nan kana gani shi ma malam ina ba ka iyawa kana matsa mai ya ja haƙorinka sai ka ji kana tauna shi haɗe da haƙorinka ya fita kawai haƙorin ya fita kana ganin reke wai kai haka yadda ka saba wallahi kana cewa za ka ɓalla ya ga ya bi haƙorinka ya bi reken nan nan duk sun fita kawai waɗansu abubuwa dole kana ji kana gani ka yi suspendin nasu ba za ka ma iya ba kawai haka rayuwar take da ka kai wani limin na ɗan shekaru a cewa ne eh Allah duk wani abu bottle abun nan drinks din nan ka rika bari ba su da alheri a jiki kana gani a raba ka da coca cola kana gani a raba ka da pepsi kana gani a raba ka da seven up sprite fanta duk wannan lemun kwalba a ce ba su da amfani a jikin kana gani kana ji a raba ka da siga a ce a shekarunka siga bai ma ba siga bai ma ba kana gani sai a rika kaɗo waɗansu itatuwa masu bala'in ɗaki a ce ka rika haɗawa da wannan wallahi Allah maimakon shan zaƙi yanzu an da shan ne ɗaki da bauri ta shi ya dace da kai yanzu to ga kuɗin kuma miliyon an haɗa ka da wani irin kwalabe na ɗaci waɗansu saiwowi ma malawai su ne suka dace da kai a yanzu ka ji gwiwa ta riƙe nan ka ji nan baya ya riƙe ka ji nan ya riƙe a ce ka riƙa gudu su a shekarunka ka gudu ka je ina a ce ga baba Da baba sai ya zura a guje so sai ka ga abun kawai gashi na ana lallaba rayuwar kuma ga miliyan su duk period ɗin da zaka mori wannan abun ɗan kaɗan ne kawai kamar a yi ruwan sama ne tsirrai su fito a girbe su an gama in ma mulkin shi ma haka ne duk ɗan siyasa da zai hau mulki yana ganin shekaru hudu sai nuwan na yayyadar su kamar wata hudu ne kamar wata hudu ne to haka al'amari yake inji Allah subhanahu wata'ala wa kana Allah lallai Allah ya kasance ala kulli shay'in a bisa dukkan komai muktadiran mai iko ne akan shi shi Allah subhanahu wata'ala sai abu na gaba alfahari da ƴaƴa da dukiya yanzu an nuna maka duniya yadda take kai zahirinta kake gani bayan duniyan kake gani shi yasa take attractive ɗinka take jawo ka amma idan aka fasa mata cikinta shine kamar yadda ayan nan ta tona mana cikin duniya ba komai bane sai kana ganin ta on surface ne ta sama sama da za a yi digin kaga cikinta duniya ba komai bane duniya ba komai bane ina fata an gane ko yanzu kamar wannan gini yadda yake da kyau to da za a ɗan fasa shi kaga inda bulo yake he kaga ga ɗan siminti kawai inda da ɗan filastar da ɗan fentin ashe nan ne cikin bayi da kyau gani cikin bayi da kyau gani to duniyar yadda take kenan to ina masu alfahari da dukiya da ƴaƴa kamar yadda wancan mutum ya ce wa abokin shi ana aktaru minka malan wa a'azzu nafaran na fi ka yawan dukiya da yawan ƴaƴa to shi ma he Allah ya ce a buga misali a buga mutum misali game da ƴaƴa da kuma ita dukiya Allah ce almalu duk dukiyan da kuke gani kuna mallaka a nan duniya wal banuna da ƴaƴa dukkan su zinatul hayati duniya ne kawai wata kawa ce ado ne na duniya kawai ado ne na duniya an baka su ne kai kai adon duniya amma ba za su magance maka komai a lahira ba ka ki sallah ka ki azumi ka ki ibada ka ki bauta ma Allah ka ki komai wai sai tana da dukiya kana da yawan kyakkyawai da waɗannan za ka lahira da waɗannan za ka lahira ka ɗauka lahiran makaman duniya ne ko ba ka yi wani abu ba kai kuɗinka zai kawo maka ko ba ka yi kaza ba ƴaƴanka kana da ƴaƴa ba za ka taɓu ba to a lahira za ka taɓu kwabonka ba zai tare ka daga ukuban Allah da azaban Allah ba yawan ƴaƴanka ma ba za su tare maka azabar Allah da ukubar Allah ba Allah ya baka su a nan duniya ado ne kawai amma me zai amfane ka a lahira sai Allah ce wal baqiyatu salihatu ayyuka nagartattu dawwamammu wanzazzu irin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sadaka kyauta alheri zakka salloli istighfari yawan karatun alqur'ani sune wal baqiyatu salihatu taimakawa maraya taimakawa fakiri eh gina masallaci gina bohol gina makaranta su ne albaqiyatu salihat to waɗannan su ne za su amfane ka a lahira ka je lahira ka ga ladan istighfari ka je lahira ka ga ladan menene azkar ambaton Allah yawan ambaton Allah ka ga subhanallah walhamdulillah kalimatani khafifatani anan lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda rahman yanzu za su cika maka ma'auni to irin waɗannan kalmomi na ambaton Allah na azkar na karatun ƙur'ani na abin nan su ne abin da ke tabbata duk yadda duniyar nan ta halaka ‘ya'ya za su mutu su halaka dukiya ma zai tafi mulki ma zai tafi amma abin da yake tabbataccen da shi baya halaka baya ɓacewa baya lalacewa su ne albaqiyatu salihatu su ne waɗannan azkar na ambaton Allah da karatun alqur'ani to waɗannan su ne khairun inda rabbika su ne mafi alherin abin da ya dace ka tanada a nan duniya domin ka tarar da su a wajen ubangijinka amma ka ki sallah kana gadara in an je kiyama maga ka ashirin ko arba'in ba za ka taɓa ba mala'ikan da ya isa ce ka je jahannama ‘ya'yanka za su taso mai ina ina shi yasa a wata aya Allah yake ita ranar tashin kiyama yauma ce rana ce da layan fa'umanun wala banun dukiya da ƴaƴa ba sa amfani ka bar su a nan duniya kawai illa manaka Allah bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da tsarkakakken zuciya ta tauhidi babu shirka ta sunna babu bid'a ta ikhlasi da babu riya ka je da sallah da ambaton Allah su ne kalbun salim lafiyayyar zuciya nagartacciyar zuciya da ba ta da ciwo domin akwai ciwon da yake kama zukata kamar yadda Allah yake tafi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim ka gani ciwon zuciya yana kai mutum azaba mai raɗaɗi to amma menene zuciya kalbun salim shine zuciyar da bai da cutan shirka bai hada Allah da wani a rayuwarsa ba zuciyar da bata da shirkan bid'a ai bata da ciwo na bidi'a bi ma'ana tsantsan sunnan manzon Allah ta bi bata bi kage da bid'o'i ba zuciyar da take cike da ikhlasi babu riya a cikinta to wannan shine abinda zuciya lafiyayya kenan da take zuwa kiyama ta ga sakamakonta aljanna ne to wal baqiyatu ayyukan alkhairi ayyukan ibada na ambaton Allah as-salihatu nagartattu khairu su suka fi alkhairi inda rabbika a wajen ubangijinka ka je mai da waɗannan ya fi ka je mai wai da yawan ƴaƴa da dukiya ina fata an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al sai yace wakuru kuru yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an rai baya amfana wani rai wala yuqbalu minha shafa'atun wala tanfa'uha la yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun ba a karban kuɗi adlun ka karbi kuɗi wai ka fanshi kanka daga wutan jahannama babu ne kawai inji Allah babu ceto babu wani aboki da zai ceci wani duk wanda kaga an ceta a gobe kiyama ko annabi ya cece shi to sai Allah ya yi wa annabin izini man zallabi ya shafau inda hu illa bi izini babu wanda isa ya ceto a gobe kiyama sai Allah ya ba da shi mai ceton annabi kenan sai ya ba shi izini wanda za a ceton kuma illa man rabiya lahu qawlan sai wanda Allah ya yarda da maganarsa da ibadansa da imaninsa to su ne Allah zai ce ya Muhammad ka ceci waɗannan ina fata an gane ko wannan shine sai a khairun inda rabbika tawaban su suka fi su suka fi tarin lada wa khairul amalan su suka fi kuma abinda ake sa rai abinda zaka sa rai a gobe kiyama ka sa rai a ayyukanka da kai aiki ayyukanka ne za su fi da kai gobe kiyama amma yawan 'ya'ya kana alfahari da su kana tara su ɗanka a nan general ne ɗanka a nan chief judge ne ɗanka a nan san ne na eh, lauya lauyo ya kai matsayin san ƴaƴanka chief judge ne general ne a nan wannan ɗan kasuwa ne a nan ba za su amfane ka a gobe kiyama ba Allah rufa mana asiri ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب Na'am, Allah na'am sarki madaukakin sarki yace wa yawma yanzu an fara bayani yadda alkiyama take kasancewa akwai ranan da take zuwa inji Allah ranan kuma ita ce nusayyirul jibala zamu tafiyar da duwatsun nan daga inda suke duk manya-manyan duwatsun na rock mountain manya-manyan duwatsun nan da muke gani Allah ce akwai ranar da za ta zo za mu tafiyar da su za mu tafiyar da su su Allah na zai mai da su kafiban mahila zai mai da su kaman jigawa ta ƙasa duwatsun nan duk ƙeƙashewansu ɗin nan Allah zai narkar da su su zamanto kaman ƙasa tarin ƙasa jigawa ta ƙasa sannan daga nan kuma Allah ya sanya su kal'ihinil manfush kamar auduga sai kaga suna zama kuma kamar toka sai can sai kaga kawai suna tumurmushewa suna melting suna narke suna zaman to kamar toka sai kaga suna tafiya suna bin iska eh, tazruhur riya iska yana ɗauke su kaman kura duwatsun nan kafin a ce wani lokaci kwabo sai ka nemi duwatsun nan gaba sun zama to kaman ƙura Allah ya dandake su sun tafi sun bi iska yanzu babu duwatsu a doron ƙasa sai ka ga ƙasa ta zama to flat ga ta nan ai levelin ɗinta la tara fiha iwajan wala amsan ba za ka ga wani kwari ba ba za ka ga wani ɗan tudu ba ko da ɗan tudu da ya kai abu ya bulluko kamar girman wannan abun a doron ƙasa ba za ka gan shi ba ya zamanto flat kawai babu kwari babu tudu ƙasar idan ka tsaya tun farkonta ne ka ga har ta, ba wani tudu ko wani kwari ko wani gu ya ɗaga daidai ta ajiye gwangwamin mantaleta haka ya ɗan ɗaga haka babu kawai komai ya zamanto flat bishiyoyi babu su me yasa Allah yake zai tafiyar da duwatsu domin a nuna maka duwatsu su suka fi ƙarfi da ƙeƙashewa idan har duwatsu aka narkar da su suka zamanto kaman toka aka sheƙe su to ina ga wata halittar da bata kai duwatsu ba kaga su yafi sauƙi su tafi su tafi Allah ce wa yawma nusayyirul jibala a ranar da za mu tafiyar da duwatsu wa taral arda barizatan mu yi lebulin ɗin ƙasa sai ka ga ƙasa ga tanan nan flat bari zakan a bayyane kawai da za ka tsaya a farkon bangon duniya za ka hangi ɗaya bangon duniya babu ɗan wani abun da zai ɗaga ya tare maka shi ne wataran arda bari zakan bi ma'ana la da fiha babu wani kori wala amtan babu wani tudu kawai ga ta nan yadda aka shimfiɗa wannan darduma a masallaci da za ka tsaya a nan za ka ga komai flat a kanta za ka ga ƙasa ta bayyana ta bulluko eh? sannan Allah zai tafiyar da duwatsu rafuka Allah ya haɗe rafuka duk wani rafi da kogi sai su haɗe su zaman to rafi ɗaya Allah ce wa'izal biharu su jira sai duka rafuka da tekuna sai Allah ya haɗa su sai su zaman to wuta kawai sai su zaman to tamkar garwashi bishiyoyi an tafi da su babu gidaje duwatsu ma aka narkar da su balle gidaje babu wani karfe komai za ka gan shi flat don a samu enough space da za a yi hisabi a kai domin za a ta da mutanen farkon halitta farkon halitta na mutane za a tada shi da na ƙarshe da aljanu na farko da na ƙarshe da dabban da aka fara halitta a farko da wanda ta take ita ce ta ƙarshe da tsuntsaye da dabbobi da shanu da kagane ana bukata enough space waje da za a zo a baza su a yi hisabi a kai a yi hisabi wahashar nahu sai mu tada mutane gaba da duk wata halitta da ka sani falam nu gadir minhum ahadan Allah ce ba za mu babda ko mutum ɗaya ba a ƙarƙashin ƙasa duk za mu tada kowa mu tara su a doron ƙasar nan saboda ne saboda a yi hisabi idan aka tada kowa aka haɗa mu a waje ɗaya wa uridu ala rabbika sai a bijirar da mutane a gaban Allah ga sunan a gaban Allah a tsaye tsirara haihuwar uwan mutum a tsirara za su tsaya a gaban ubangiji a bijiro da su sannan kuma saffan cikin sahu za a tsaya sahu daga wannan sahun sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan waje a rabbuka wani mala'ikatu صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد Allah shi ma zai zo da mala'iku cikin sahu-sahu su ma mutane wa uridu za a bigiyo da su a gaban Allah suna tsaye su ma a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce su ma wa uridu ala rabbika saffan cikin sahu za su tsaya ga sahu na farko ga sahu na biyu ga sahu na uku sai sun ƙare sai mala'iku su ma su zo su yi sahunsu a bayan na mutane su zagaye su su zagaye su su zagaye su gaba ɗaya ta ina wa zai gudu wa zai gudu ba mai gudu yau ya ɓuya in ji Allah ina fata an gane ko to sai Allah maɗaukacin sarki yake sai ya ce to yau laqad muna Allah ya yau kun dawo mun in ji Allah kun dawo mun kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda na halicce ku tun farkon halitta kun je duniyan nan tsirara babu riga gashi yau ma kun dawo mun a haka kun je duniyan nan tsirara babu takalma ga shi na yau ma kun dawo mun ba takalmi kun je duniyan nan tsirara babu sisin kobo yau ma ga shi kun dawo mun ba mai nera a hannu kun je mun duniyan nan tsirara babu mulki yau ma kun dawo mun ba mai mulki domin Allah zai tambaye ce limanil mulkul yau waye mai mulki a yau wani ya fito ya yi shi sarki ne a yau ko ya faɗi mulkin idan ya ce shi mai mulki ne ya faɗa mana teritori ɗin da yake mulkin a yau ina ne daidai ina yake mallakan ya faɗa mana ina ne huruminsa na mulkin a nan ya faɗa mana to wato abinda muke mutuwa a kan shi a nan duniyar wani yana mutuwa don dukiya wani yana kashe wani don ya mallaki mota wani ya kashe wani don mulki wani ya kashe wani don kaza don kaza na duniya to Allah ya ce kun dawo mun yanda da kuka ji duniyan babu waɗannan abubuwan a hannunku gashi nan ma kun damun babu su bal taraktum ma khawwalnakum wala azhurikum kun bar duk abin da muka ba kuɗin a duniya kun bar shi dama ba da shi kuka je ba can kuka same shi to sun kun bar shi a can behind a inda kuka same shi ɗin. kun damun tsirara babu komai a yanda kuka kamar yadda na halicce ku na tura ku duniya din وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم ma فيهم شركاء ما ما za su taimaka muku, ina ba su taimaka muku din? ku fito da su wanda za su ce cewa kar ku yi kaza za ku haɗu a lahira kar in ku haɗu a lahira ku gan su ku fito da su in ji Allah ina jiran su ku fito da su a ce ka yi sallah a ce ka yi ibada ka yi kaza wani ya zo ya ce a'a bari kawai ka ganni gobe kiyama ku fito da su ina suke aina shuraka'iyyar ladina kuntum tushaquna fihim aina shuraka'iyyar ladina kuntum tazumun ina wanda kuke hada ni da su din masu cewa za su muku magani za su taimaka muku in dai suna nan ba za ku shiga aljanna ba ku kawo su in ji Allah ku kawo su ina fata an gane ko to Allah yake kama khalaqnakum awwala marratin bal za'antum da a can duniya kuna tarayawa kuna ta cika baki kuna ta da jijiyan wuya cewa allan naj'ala lakum maw'idan ba za mu sanya muku ranan ta da ku ba ina masu cewa a idza kunna turaban wa idhaman a inna na khalqan jadida ina suke masu cewa in mun zamanto ƙasa muka ruɓe muka tsofe muka rididdige muka dandike a ƙarƙashin ƙasa ba za a ta da mu ba kuna da kuna ce babu rana mai kama ta yau da za mu ta da ku eh to yau mun ta da ku fizikali kuna gani ina masu musun alkiyama da kuna ce babu wannan ranar? ba za mu ajiye muku irin wannan ranar? ba ba za ta zo ba to yau ga ranar ta zo an ta da ku ɗin Hmm? to tunda an da ku yau wa wudi alkitabu za a ba ma kowa littafin aikinsa bari a fara ba ku rekod na ayyukanku a ba ma kowa fayil na ayyukansa wudi alkitabu za a je wa kowa littafin aikinsa a wata aya Allah ce za mu rataya masa a wuyansa ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul Isra'i ya ce a wa kulla insanin alzamnahu sa'irahu fi unuqihi wa nukhrijahu lahu yawm al-qiyamati kitaban yalƙahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ko a rata masa littafi a ce to je ka karanta littafin ka a natse kai da karan kanka ma ka isa ka zaɓa wa kanka makoma bayan ka karanta littafin in kai ɗan aljanna ne kai da karan kanka in ka karanta za ka sani in ɗan wuta ne kai da karan kanka in ka karanta za ka san makomanka je kai jojin in kanka da kanka ka je yanzu misali don Allah aka zo ana exam a university sai ka shiga hall exam hall aka baka ka zauna aka ajiye muku question paper aka ce kowa ya ɗauka ya karanta ka karanta question 1 to 2 3 4 5 duk ka karanta su aka ce ka zaɓi 3 out of 5 misali kana gama karanta su one by one kafin ka fara rubutawa don Allah in ka ci ba ka sani daga nan na'am kafin ka ma sa bairo karanta questions din kawai in ka ci ma ka sani in ma ka faɗi ma ka sani sai dai ka riƙa haka in ka ga invigilator yana zuwa kana wani haka haka in iya tafe kai haka don a ce kai ma wai kana aiki ba fa abin da aka sani kuma kar a ce kai ne farkon fita ba abin da ka tsinana sai ka ga mutum yana haka yana haka wani sa'i shine laf ɗin fita don ma wahalar da invigilator ya miƙa kawai a tafi amma wai sai ka ga yana wani haka yana wani yana wani haka babu fa babu kawai wallahi to yanda mutum wallahi yana iya bada ya saman makanshi matsayin wanda suka faɗi ko wanda suka yi fasil in wannan fefan da zaran ya karanta question question din to haka da zaran an baka littafinka littafin ayyukanka a lahira in wuta za a wallahi kai karan kanka za ka iya sani in kuma aljanna za a je kai ma kanka ka sani sai da wani ludufin Allah da kuma ake ceto da baka san wata falala da kai wa Allah ba domin akwai wanda zai je kiyamar in ji manzo Allah sallallahu a nuna masa tagaddun aikinsa a shimfiɗa masa so iya iya iya hangensa ya karanta su ya ga babu alheri ko ɗaya a ciki Allah ce yaya ce ai na halaka kawai ya Allah mene ai wuta za ni kawai ya Allah banda wani alheri babu kawai duk girman waɗannan takardun babu alheri da nai ko ɗaya sai Allah ce to amma kana da wani alheri guda ɗaya a wajen mu shine sai Allah ya ɗauko wani kati kati a rubuta la ilaha illallah a jikin kati yace ce to kana da wannan a tare da mu wato mutumin nan ya rayu bai taɓa yin shirka a rayuwarsa ba yana mai kaɗe ta Allah da tauhidi ayyuka ne bai yi ba ta Allah ce to a naɗo waɗannan takardun da fayil fayil fayil fayil ɗin nan a zo a sa su a skeli a sa wannan ɗan katin a skeli ya ce ya Allah ya Allah me wannan ɗan katin zai iya yi a wajen lodin waɗannan lodin waɗannan takardun? Allah ce bari dai a sa ana sa eh, katin na la ilaha illallah sai ka ga yarin jaye waɗancan a ce je ka aljanna je ka aljanna akwai fa masu zuwa haka me yake ci mutum aqida ta la ilaha illallah ba shirka babu komai tsantsan tauhidi ne Allah Allah kai aka ji bai dan farewa kowa ba bai makalewa kowa ba Allah kawai to akwai fa irin wannan to kaga ai an bashi ya ga babu komai a ciki shi ba ya yanke wa shiga inda za shi ba amma kaga Allah da iko ya rizabin masa wani abin da bai sani ba haka nan za a zo da wani mutum shi ma ga ibada ga komai amma ga zunubai ya aikata ya sha giya an yi zinaci zinaci an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ya nuna masa irin wannan ne Allah zai kira kusa da shi da Allah ya kira shi ya kira shi ya kira shi ya zo kusa sai a sake wani labule kamar labule haka ba mai gani Allah nuna masa ayyukan sai ce kalli kalli wannan kalli wannan kalli wannan ce ka san kai wannan ka san kai wannan ka san kai wannan ce ya Allah na yi ya Allah na yi ta'afa kawai ga sunan ga sunan Allah ce to na taba fallasa ka a duniya na tona maka asiri har ka fa mutu ba wanda ya san kana shan giya har ka mutu ba wanda ya san kana zinan har ka mutu ba wanda ya san kaza na taɓa fallasa ka na tona asirinka a duniya ya ce a'a ya Allah sai Allah ce to yanda na rufa ma a duniya nan ma na rufa ma asirin eh saboda haka ka bi nan kai ka je aljanna ka je aljanna akwai wani kuma wanda zai je da zunuban sai Allah maɗaukacin sarki ce sai ka je wuta sai an ƙona ka gurgudun waɗannan zunuban a fidda kai shine manzo Allah sallallahu suke ce man kala la ilaha illallah dakhala aljanna walau zana wa sariba alhamra wa kaza wa kaza duk wanda ya ce la ilaha illallah ya mutu da ita zai shiga aljanna ko da ya yi zina ya yi kaza ya yi kaza bi ma'ana ba zai dai wama a wuta ake zuwa ai kaga zai shiga aljanna ai ya shige ta daga bayan bi ma'ana la yadkhulu eh, la yadkhulu aljannata ibtida'an ba zai shige ta a farko ba shi sa manzo Allah ce ko da yayi zina yayi kisa yayi zafi yayi kaza yayi kaza zai shiga aljanna shine malamai suka ce irin su ne wanda sai an kona su a wutan sai a cire su can karshe kuma a sa su aljanna ai ya shiga aljanna dama a ba ce zai shige ta tun farko ba ai an ce dai zai shiga ko yanzu ya samu kanta a ciki kansa a ciki ya shiga akwai wanda sai an kona su a fidda su akwai wanda kuma khalidina fiha abadan yan CC condemn kenan dan jahannama babu ranar fita shine yan shirka Allah ban ya rufa mana asiri shine wa wudi alkitabu za a ba ma kowa littafin shi fataral mujrimuna sai kaga kafirai da mushirikai, da munafukai. mushfiqina suna cike da tsoro mimma fihi game abin da yake game da abin da yake ciki domin sun san ba abin da suka yi a duniya banda sharri banda makirci wa addini banda fada da Allah da manzonsa su ana ba su ma a suke sun fi kowa rikicewa domin sun san ba alheri bane a ciki wa na sai ka ji suna cewa ya wailatana ya kaitona wayo Allah wayo ni yasu eh Allah ce la da usuburan wahidan wa da usu buran kasiran kar ku kira ya'ya su guda ɗaya ku ce ya'ya sofi idan ma suna nan da yawa ka ce su zo ya kaito na in suna nan kar ka kira kaito ɗaya ka kira kaitocin in suna nan in ji Allah kar ma ka kira ɗaya kira duk wanda za ka kira ba su isa su cece ka ba Allah ce ya sana sai ka ji suna cewa su waɗannan mali hadal kitabi suna dubawa ma malam sai su ga ɗan wani abin da suka yi kaman kwayan zarra har littafi ya yi rikodin kai wayo Allah na ma ni hazal kitabi wani irin rekod ne wannan wani irin littafi ne wannan da layu yughadiru saghiratan baya koye kankanin abu ma wala kabiratan balle babba illa ahsaha sai ya kididdige su ya kawo su wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban kamar sun manta Allah ya ce fa man ya'mal misqala dharratin yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk wanda ya sharri daidai da kwayan atom kwayan zarra zai gani amma wannan suna mamaki ga littafin ma yayi recording din abin da yayi wanda girman shi kaman kwayan zarra wa wajadu ma amilu hadiran Allah ce za su samu abin da suka aikata a littafin hadiran intact ba abinda littafin nan ya rage wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka baya zalintan wani bawan abinda kai na alheri a rage Allah baya haka abinda kai na sharri a ɗauko abinda baka yi ba kuma a ƙara maka maka Allah ce ba na zalintan bawana abinda kai 100% na alheri shi za ka samu 100% na sharri shi za ka samu Allah baya kawai na wannan ya ƙara maka wani laifin da baka yi ba ko ya kai aikin alheri Allah ya tsawaye Allah baya iri wannan zalunci na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو للظالمين بدلا نعم to anan a wannan ayar kun ga yanzu da Allah ya gama bayanin jarrabawa da aka yi ma wannan akan dukiya wancan kuma fitiyatun ko ko Allah ya jarrabe su ne akan mai addini waɗannan kuma ya jarrabe su akan mai akan duniya dukiya da duniya sai Allah ya kawo musu yadda duniyan take ba komai bane to ba abin da ke halakar da mutum ya tabe ɗin irin shaɗan to sai Allah yanzu yana so ya kama nan wani enemy wani maƙiyinka the greatest enemy maƙiyinka mafi ƙololuwa wanda galiban irin wannan nadaman ya wailata na wayo Allah na wayo ni yasu a baka littafi ka firgice ka ji tsoro galiban abinda ke kai mutum ya shiga wannan halin shine wani babban makiyinsa in ka ga mutum a jahannama ya shiga irin wannan halin to ya biye ma wani babban maki gara Allah ya mana bayanin wannan makiyin domin mu hattara da shi biye masa shi ke kai mutum ya rika irin wannan nadaman gobe kiyama yanzu Allah ya fara mana bayanin wannan makiyin namu shine iblis amma sai ya ɗauko mana tarihin kiyayyen nasa ya fara ne daga ubanmu annabi adam sai ya jiro kan ƴaƴan annabi adam ɗin domin idan enemy naka makiyinka ya yi targetin ɗinka bai same ka ba definitely zai targetin ɗin mai ƴaƴanka idan kana gani sai ka tsira daga maciyinka amma sun samu nasara akan 'ya'yanka, sun same ka sun same ka indirectly to shi yasa Allah yake ɗauko mana tarihin gaban da ta ƙullu tsakanin Iblis da babanmu annabi Adam da inda shaitan ɗin ya furta yake wallahi sai ya halakar da 'ya'yansa? kamar yadda Allah ya maimaita mana shi a suratu al-Isra Isra na'am sai Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati ku tuna lokacin ya Muhammad ka karanta a Qur'ani nan zaka ga inda muka ce wa mala'iku bayan an bayyana halittar annabi Adam wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma arabahum mun maimaita shi a can sai muka ce ma mala'iku sujudu li Adama ku yi wa annabi Adam sujadan ban girma saboda ya sanar da ku sunayen abubuwan da ku ba ku sani ba duk da cewa kun riga shi a wajen halitta shi ne na ƙarshe wajen halitta amma ya sanar da ku wani ilimin da ba ku sani ba saboda haka ku masa sujada ta jinjina saboda ilimin da na bashi fa sajadu dukkan mala'iku sai suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis ne kawai kun ga iblis ya tashi cikin mala'iku ne cikin mala'iku ya yi rayuwarsa shekaru sama da dubu kafin a halici annabi adam duk wanda ya gama iblis a cikin mala'iku hey a lokacin mutane sun ɗauka shi ma mala'ika ne to ga shi mala'iku kuma Allah kullum yana ce mana a Qur'ani la sunan Lahama ma marahu su ba sa saba wa Allah duk umurnin da Allah ya ba mala'ika ba mai saba masa to yanzu gashi Allah ya umurci mala'ikun su yi wa annabi Adam su jada sai suka yi gaba ɗaya kaga sun tabbatar mana cewa lallai Allah ya ce ba sa saba masa to yanzu sai kuma muka ga iblis bai yi ba kuma iblis din nan muna ganin shi tare da mala'iku sai muka yi mamaki saboda Allah ya san wani zai ah to ai Allah ya ce mala'iku ba sa saba masa ya wanda ya saba masa sai Allah ce illa iblis amma kana minal jinni kana minal jinni shi ba lam yakun minal mala'ikati sai Allah ya nuna mana shi fa ba jinsin mala'iku bane kar wani ya ka a mayin din shi cewa Allah ya faɗa mana ayoyi da yawa mala'iku ba sa saba wa Allah ba sa saba wa Allah wa yaf'aluna ma yu'marun to ya ga wannan ya saɓa wa Allah ya saɓa umarnin Allah to ya akwai contradiction na a maganar Allah Allah ya san bayinsa ya halicci zukatansa za su kawo wannan a ma'aikinsu. su ce illa iblisa iblis ne kawai ya ƙi yin sujada ah to Allah ta ce mana ba mala'iku ba sa maka yau ga wannan ya saɓa maka ci a'a shi fa kana min aljinni ne shi fa ba dangin mala'iku ba ne shi dangin aljanu ne saboda haka ba inda Allah ya ce mana aljanu ba sa saƙa wa Allah wa yas'aluna ma yu'marun mala'iku ne to shikenan sai Allah ya kore wannan tunani da assumptions da za su zo a zuciyan bayinsa Allah ya ce kana min aljinni dama shi daga eh, jinsin aljanu ne to shine fa fasaqa sai ya saƙa wa umarnin ubangijinsa kaga fasaka fasikanci a kalmar larabci shine ka saba umarnin ubangijinka ka yi disobeying Allah ya baka umarni ka ƙi shine aka ce wane ya zamo fasiki ma'anan shi ya saba umarnin Allah amma mu a shi idan aka ce fasiki mazina mazinaci kawai nan aka yi restricting in wannan fa fasaka sai ya saba umarnin ubangijinsa to tunda ya saba umarnin ubangijinsa Allah sai ya tsine masa ya la'ance shi ya fidda shi aljanna kuma ya zo ya kulla gaba da annabi adam ya fidda annabi adam babanku shi ma daga aljanna yanzu ku ƴaƴan annabi adam ɗin afatattakhizunahu yanzu za ku riƙe shaiɗan ku biye masa ku mai da zurriyarsa da zurriyar shaiɗan ku da su auliya a masoyanku eh suwaye zurriyar shaiɗan yahudawa da aljanu da shaiɗanu suna nan yanzu Allah ya ce za ku zo ku kulla ƙawance na soyayya da Iblis da zuriyarsa eh min duni ku bar ni ya Allah ni Allah mahalicin ku ku kyale ni wahum lakum aduun alhalin shaytan din da zuriyarsa makiyanku ne makiyan babanku annabi Adam yanzu da su za ku zo ku kulla ƙawance ta soyayya da ƙauna da juna kai in kuka yi haka in ji Allah bi isa lizzalimina badana to kun zamanto azzalimai kuma Allah wadaran zaɓin da kuka yi wa kanku duk wanda ya zaɓi iblis da zuriyarsa su zamanto masa masoya da ejin ɗinsu kafurai da munafukai da yahudawa su ne ɗinsu Allah yake ka zalunci kanka kuma Allah wadaran zaɓin da ka yi wa kanka saboda badal ka yi canji ka ɗauki shaiɗan a madadin Allah maimako ka rike Allah ka yi ƙiyayya da shaiɗan sai ka ɗauki shaiɗan yanzu shine masoyi ka yi ƙiyayya da Allah to wannan canji da aka yi in Allah Allah ce Allah wadaransa canji ne da ka zalunci kanka duk wanda ya sake Allah ya rike shaiɗan ya yi wa kanshi mummunan canji Allah wadaran wannan canji ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya saukaka a yau mun zo kan su mun so za mu amsa tambayoyinmu a yau insha Allah Allah ubangiji jamana muwafaka ga tambayoyin guda uku kamar haka tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum Allah ya tsara malan lafiya Allahumma amin malan dan Allah tambaya ta ita ce a hadisin manzon Allah sallallahu ya zo cewa duk duk macen da ta sa turare ta fita kuma namiji ya ji ƙamshin wannan turaren to ko ta yi sallah ba ta da ko ta yi tsalla ko ta yi tsalla saboda ko ta yi tsalla ba ta sallah saboda sai ta yi wankan janaba idan da watan azumi ne ta saka turaren shin tana da azumi tunda can bata da sallah ko ta yi ma shin wannan azumi ko ta yi shi to gaskiya wannan hadisin mutane suna dan masa mummunan fahimta cewa duk wanda ta sa turare ta fita tamkar ta yi zina in ta zo sai ta yi wankan janar sai ta yi wanka kafin ta yi sallah a karɓa kamar yadda wanda ya yi zina ko ya sadu da mace ya samu janaba eh, sai ya yi wankan janaba kafin ya yi sallah ta karɓo to wannan mutane suna misunderstanding din wannan hadisi gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ido yana zina ko zinan shi shine ne kallo kunne yana zina zinan shi shine menene ya taɗi da mace taɗi na batsa hannu yana zina zinan shi shine taɓa mace kafa tana zina zinanta shine zuwa inda za a yi alfashan amma dukkan waɗannan zina na gaɓoɗin to farjin mutum shi ke gaskata zinan ko shi ke karyata shi idan aka yi zinan fizikali to shi ne zinan ido ya tabbata da na hannu da na kunne da na ƙafa sun tabbata kenan amma idan ba a yi shi fizikali ba to rashin haɗuwan ya karyata zinan waɗannan gaɓoɓi to sai aka kashi ma ƙamshi na turare mace idan ta sa turare mai ƙamshi ta wuce namiji ya ji kamshin to sha'awar shi za ta sosu zai shiga damuwa sha'awar shi za ta tashi zai shiga damuwa matuka wanda Allah bai kare shi ba ya gudu ya je gun karuwa ya biya bukata saboda fitinan wannan da ta wuce a gaban shi ya ji ƙanshin wani kuma ya je maybe ya yi masturbation shi ma an hana to ita fitowanta ne dai ya zama to wannan fitinan abinda ake nufi da zinan Shi ne ta sa maybe waɗansu sun afka cikin zina ko sun yi tunanin wata alfasha ta zina ko wani ta dalilin wannan ya je ya kalli bulufin ko wani irin waɗansu nudity abin nan a domin ya samu ya yi rizin kaga ita ta afkar da shi cikin wannan musiba to amma ana cewa abin da za ta in ta dawo sai ta wanke wannan turare shine wankan kenan in a jiki ta sa shi to wankan shi ne ta zuba ruwa ta wanke wannan kanshin ta cire shi ba wai ana nufin wankan janaba tamkar wankan janaban da ko an yi sallah ba za ta ba bane ba haka bane ba haka bane ake fahimta Allah ubangiji ya sa mu dace saboda haka azumin ta ma yana nan saboda sai ta cire wannan turaren ta daina ɗauka alhakin mutane wannan shine domin babban zunubi ne take ta ɗauka wa kanta ne fitanta ya zamanto dalilin wasu da yawa sun je sun kalli waɗansu abubuwa da basu kamata ba ko sun afka cikin zina wal iyazu billah Allah rufa mana asiri tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum rahmatullah malam iyalan marigayi alhaji aliyu dangana kustin na baran addu'a daga yan uwa musulmi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa babansu ya sa ya sa ah, makomansa aljanna babanmu za ka ce ai alhaji dangana aliyu kan uba ne a gare mu Allah ubangi ya ji kanshi ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa Allah ubangi ya haskaka masa mun rayu da shi shekaru sama da ashirin a nan kwastin tare muke sallah yana zuwa tafsiri ma a komai yana kira mu ya ba mu shawara mu je gida duk waɗansu ishu na gida ai wannan ka ce malam babanmu babanmu da kai dangana yana bukatan addu'a Allah ubangiji jikan shi ya gafarta masa Allah yawan zurriyarsa da 'ya'yansa albarka da babban yaya al'ama abun nan controller bala bala dangana Allah ubangiji ya taya masa Allah ubangiji ya kara rufa mana asiri ya jikan dukkan al'umman musulmi sai tambaya ta uku tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina yi malam da sauran musulmi fatan alheri amin malam ina mai roƙonka da sauran ‘yan uwa musulmi barar addu'a akan wata bukata ina neman aiki kuma yau kusan shekara ɗaya kenan an amsa takarduna a wurare daban-daban har guda biyu da fatan Allah ya zaɓa mun wanda ya fi zama alkhairi a gare ni Allahumma amin Allah ya baka ya ba dukkan ‘yan uwa musulmi masu neman aiki yi Allah ya sare musu cikin sauki muna roƙon Allah alfarman azumin da yake bakinmu da zama da muke a wannan masallaci da wannan wata mai albarka na amsan addu'a Allah ya amsa addu'o'in dukkan ‘yan uwa akan bukatunsu na alkhairi ya amsa addu'o'insu a dukkan bukatunsu na neman kariya daga sharri da fitina Allah ya amsa mana biya mana bukatu marasa lafiya da suke asibiti da gidaje Allah ba su lafiya wanda suke yawo da ciwon ba su ma sani ba Allah ka fi mu sani Allah ka ba su lafiya masu lafiyan kuma Allah ka ƙara musu albarka a cikin lafiyan Allah kuma ka ba su ikon amfani da lafiyan a wajen ayyukan ibada jami'an tsaronmu da suke sa kaki daga na soja da 'yan sanda da civil defense da 'yan castelia su ma da duk wani mai sa kaki da 'yan custom da immigration wanda suke ƙoƙari dare da rana don kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah umar ya tsare mana su yadda suke ƙoƙarin tsare bayan Allah Allah ubangi ya tsare mana su ya kare mana su ya kare mutuncinsu waɗanda suke rasa rayukansu sakamakon yan bindiga wajen kare rayuka Allah ubangiji ya jibinci al'amuran iyalansu da su ma civilian da ake musu ta'addanci su rasa iyayensu su bar marayu da mata ga sunan Allah ya jibinci al'amuransu ya jibinci dukkan al'amuran musulmi a nan duniya har izuwa gobe kiyama ya rabbal alamin ya